أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوتة رمضان شكرا تقول da ɗari hudu da arba'in hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin da biyu kuma muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta bakwai. yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 98 inda ubangiji ta ala ke cewa qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وبنجي تعالى تقول كبيا مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا أبو يهود النصارى lima takfuruna bi ayati Allah me yasa kuke kafurcewa ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala bayan hujjoji sun tsaya akan wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah mai shaida ne akan abin da kuke aikatawa zai yi muku mummunan sakamako a kansa domin dalilai ya bayyana a cikin littattafan na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai a taura akwai a injili me yasa ba ku yi imani ba saboda bin son zuciyar ko kuma hasad to Allah ta'ala yana mai shaida akan abin da kuke aikatawa zai yi muku sakayya a kansa an riga an rubuta a cikin littattafan ayyukan duk wanda ya mummunan aiki ubangiji ta Allah ya san yayi kuma mala'iku sun rubuta idan ya je lahira kuma za a miƙa masa fayil kuma zai ga dukkan abin da ya aikata kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa wubi alkitabu فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا idan an ba da kafan, da dukkan wanda bai yi aiki na gari ba munanan ayyukan su sun rinjaye kyawawa idan ya duba bayan din zai ce wayo Allah ya shiga uku wannan wani irin littafi ne ba barin karamin abu ko babba face ya kiyaye shi dukkan abu ya aikata dai samun Allah ta'ala baya zalunta bayansa ba zai rubuta maka abin da baka yi ba sannan haka da Allah ta'ala ce wa kullu insani alzamnahu fa'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yanfa'u manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alayka hasib so da haka za ka karanta da kanka za a fitar maka da fayil ɗinka ka karanta da kanka kai wa kanka hisabi so da haka dukkan wanda ya yi munanan ayyuka to ya sani suna nan a rubuce kuma idan an je lahira za a nuna masa ko da haka muke ji tsoron Allah ya gyara ayyukansa sai Allah ta'ala ya sake cewa kul ya ahlul kitabi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ga yawa yahudu da nasara su ne ahlul kitabi lima takfuruna billahi lima takfuruna lima kul eh, ya ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillah ya ku ahlul kitabi kai wani yaron ka fita da ledan nan kana dauke mutane a kai kul ya ahlul kitabi ka gaya musu ya ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ku ahlul kitabi sune yahudu da nasara lima tasudduna an sabilillah me yasa kuke hana bin tafarkin Allah ne man amana ga wanda ya imani me yasa kuke hana mu'minai su bi tafarkin Allah subhanahu wataala kuma kuna toshe hanyar ku hana su bi ku munana da musu hanya tabbuna ha'iwajan kuna neman hanyar ta zama karkacecciya al'adin a miƙe take sai kuna bata musulunci kuna cewa musulunci ba addini ne mai kyau ba musulunci addini ne yan ta'adda da sauransu wa antum shuhada alhalin ku kuna masu shaida cewa addinin musulunci addinin gaskiya kuma hanya ce mai kekiya wa ma Allahu bi ghafirin amma ta'malun Allah ba marafka ne bane daga abin da kuke aikatawa wato ya san menene kuke aikatawa kuma zai muku mummunan sakamako a kansa wannan tahdidi ne da wa'idi wato tsoritarwa ne da narko ubangiji ta ala yake musu cewa ba dukkan abin da suke yi Allah ta'ala sani kuma zai kama su a kansa inna Allah kana alaikum raqiba Allah ta'ala mai kula da ayyukan bayansa ne zai yi musu hisabi akan abin da suke aikatawa Allah baya rafkana ko ne da bayan zarra ko ne da kintawan ido a ce kai wani abu gidi ta da bai san kai shi ba wannan ka baya yiwa dan adam ne zaka iya wani abu ko a gaban sa bai san kai ba amma Allah ta'ala baya ka ko ne da kintawan ido idan ma da dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يقتل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرف ذاهب وأن غدا للناظرين قريب كركي تماني الله تعالى زي ربكنا قولي لذا شكرا يا ubangiji ta ala baya amfana sau da ka duk abin da kake yi yana gani karkai tamanin abin zai fake mata sai dai ka boye mutane amma ba kura ka boye wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sau da ka yahudawa da nasara sun hada siffofi guda biyu bata da batarwa su bata kuma su hana bin su hana mutane bin wato hanyar shiri in za ka yi imani masu toshi kuma su su bata addini in za mu da ya kyawo a duniya ke ai ta nuna addini musulunci addini ta'addanci ne kuma musulmai yan ta'addani ai ta bata musulunci ai ta bata shi a idon jama'a har ma a wani wurin musulmi ya ji kunyan wai ya bayyana cewa shi musulmi sai ya nuna yana tare da yahudu yana tare da nasara nan ne zai dan walwala ana ta bata addinin musulunci ana ta masa gaban ƙasa to kai idan baka sani ba sai su loba ka sai ka dauka addinin ka ba addinin gaskiya ba So, da kuma tsaya mu riko da addini ubangiji ta da riga gaya mana halin yahudu da nasara shine bata mana addini da kuma iya kokari su kauda kai daga addinin Allah to kada ka yadda da wannan kaji tsoron Allah ka rike addini sai Allah ta halaye ya أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكون إيماني in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba in fa kun bi wasu jama'a daga cikin ahlul kitabi su ne yahudu da nasara yarudduhum ba'da imanikum kafir da su mai da ku kafirin kafirai ba'da imanikum ba imani wato yanzu za ku biyo yahudu da nasara ku ce za ku yi abin da suke so to ba za su sa ku ku yi ridda domin suna yi muku hasada akan imani da kuke da shi da falala da kasancewa musulunci addinin ku ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi suna harkada akan wannan suna muku bakin ciki to idan muka biye musu za ku yi ridda ku bar addini musulunci idan ka dauki aqida yahudu da nasara za ka yi ridda idan ka dauki dabi'unsa nan ma za ka fita daga musulunci in ka dauki irin ibadarsa za ka fita daga musulunci ba abun da yahudawa ba su lalata sun lalata aqida sun lalata ibada sun lalata dabi'u saboda ka duk ta inda ka shigo za su iya fita kai daga daga addinin musulunci wannan kuma shine ka san wannan ba za ka yadda da ya gobe ba a cikin suratul baqara ubangiji ta dace wanda kathiru min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq da yawa daga cikin ahli kitabi sun zo su sa ku ridda ku bar addini musulunci bayan gaskiya ta bayyana muku addinin musulunci addini na gaskiya amma suna son su mai da ko kafirai domin hassada daga kawunan su bayan gaskiya ta bayyana musu wato ba alheri suke nufin ku da shi ba suna muku hassada ne kasancewa musulmi shi suke son su dauke ku daga wato tafarki na addinin musulunci saboda haka abun mamaki mutum a cewa yahudawa su ne abun koyinsa kafirai su ne abun koyi yana nuna musu soyayya ko yana neman su suturansa irin nasu ɗabi'unsa addininsa ko yana son ya ga ya burge saboda haka shine yake nuna soyayyarsa wa kafurai domin su yadda da shi kuma duk yadda za ka yi da kafuri ba zai yadda da kai ba har sai idan ka bar addinin kamar yadda ubangiji ta dace dan tarba an kan yahudu dan nasara hatta tattabi millatuhum yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi addini idan ka bi addinin su nan ne za su yadda da kai saboda haka yan siyasa ji tsoron Allah da suke cewa babu bambancin addini akwai bambancin addini daidai cewa musulmi da kafiri duk ɗaya ne wallahi ba ɗaya bane wajen Allah ta ba za su taɓa zama ɗaya ba wannan kafiri ne yin Allah wanda bai imani da Allah bai imani da manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana yakan ka ta ciki ciki ko da bai yake ka a zahiri yana iya kokarin sai kau da kai daga addinin ka kai ridda ku zama iri ɗaya da shi ya lalata maka da duniya sai a je zama ɗaya da musulmi dan uwanka wanda aqidar ku iri daya masoyin Allah waliyin Allah wanda ibadan ku iri daya da bimin ku iri daya sai a su zama daidai ba za su taba zama daidai ba kuma idan kana haka nan su yadda da kai ne wallahi ba za su yadda da kai ba don ubangiji ta alaƙi ba za su taɓa yadda da kai ba sai dai za ka koma addini in ba za ka koma addinin su wannan kan za su yadda da kai amma sai dai su duduba maka saboda haka musulunci shine addini na gaskiya musulmai su ne bayan Allah na gari duk wanda bai bi musulunci ba ba daidai yake da wanda ba da wanda yake musulmi ba sannan kuma makomarsa wato ainihin wutar jahannama ne musulmi kuma makomarsa aljanna sai Allah ta'ala ya ce وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله الله فقد هدي إلى صراط مستقيم وبنجي تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وتوانا استفهامي هنا تعجب وتماماجي يا يذاب كفرت أنا كلن تامك آيوين وبنجي تعالى وفيكم رسوله الآن أتنكم أقيما من الله صلى الله عليه وسلم duk ayan da ta sauka zai karanta mu ina ba ku hadisan su sai ya za ku ba ku wato abun mamaki mutumin da yake cikin ilimi kullum ana masa wa'azi ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ta ya za a yi zama kafiri ta ya za a yi ridda ai wannan abun mamaki ne idan ya yi kina wannan ayan da nuna mana karantarwa garkuwa ne rigakafi ne na yin ridda in dai kana zuwa inda ake karatu a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to ka fi karfin wani kafiri zai sa maka shakka a sa ko da ku yahude ne ko badan ba wanda zai zama maka fitina a addinin ka da imani amma ko in ko baka zuwa wurin karantarwa baka sauraron wa'azi baka zuwa inda ake wa'azi to yanzu za a sa maka shakka a cire maka imani shi yasa waɗanda suka shagala da rayuwar duniya kawai duniya kawai suke nema sai kallace kallacen banza talabijin a gidajensu abubuwa na banza kawai ake kallo babu abubuwan addini in za su shiga ne suna shiga ne su kalli abubuwa na banza ba karatuttuka suke duba na malamin sunna ba To wannan kauda su akan imani ba matsala ba ne yanzu nan za a ga mutum ya yi yana musulmi amma duk ɗabi'unsa na kafiri to a karantarwa ita ne garkuwa gabarin wato daga ainihin shiga kafirci amma in ba a karantarwa ko za a samu matsala to shi yasa ubangiji ta ala ya ce to da yahudu da nasara suke son su dauke musulmi daga kan imanin su sai Allah ta'ala ce ta ya haka za ka yi wa kaifa takfuruna ta ya za ku yi da wa antum tutula alaikum ayatullahi alhalin ana karanta muku ayoyin Allah dire da rana wa fikum rasuluhu a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta muku ayoyi ana muku wa'azi to sai za ku kafurta ai abu mamaki ne idan ku kafurta wannan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun cikin karanta da al'umma sai kullun yana ba su ilimi ne duk zaman da za a yi ilimi ake bayarwa shi yasa sahabbai suke da imani mai karfi ka yi ta girgiza musu imani ba. amma mu da yake abu waɗanda kawai sun shagala ne da duniya da hira da kallace-kallacen banza murar amfani shi yasa za a ga yanzu mutum an sama shakka a imani amma da kana zuwa wurin karatuttuka inda ake cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ka bata ba dan manzon asma ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tabidu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abin da in kun yi riko da shi ba za ku bata ba bayana shine littafin Allah da sunnata wato alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ne idan zaka bibi karatukan malamai na sunna wadanda ake koya wanda ake kara wanda ake yadawa to ma ba za ka bata ba domin karatuka ne suke bibiya akwai maka aqida akwai maka ibada akwai maka mu'amala akwai maka dabi'u masu da za ka dinga bin su ka sa su a hankalin ɗinka ka dinga bi a gidajen talabijin na addini kana kallon sunna tv manara tv africa tv 3 da misal tv wato hausa 24 a ce wannan shine ake kallo a gidanka da kuma gidajen talabijin na gidan in ana sa karatu na addinin musulunci in za ka shiga ne za ka je ka dubo wasu abubuwa ne na addini na karantarwar malamin sunna ai ba za ka bata ba kuma iyalan kama ba za su bata ba kuma tarbiyyar su ba za ta tabarbare so da ka karantarwa shi yake gyara al'umma duk abin da za maka bayan a maka addini hadisi ya zo a cikin hadisi manzala ta kuma ya tambayi sahabbansa yace wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wanda ke wannan ayan alqur'ani ce ubangiji ta ala yana cewa ma lakum la tu'minu billahi war rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum me yasa ba za ku yi imani da Allah subhanahu wataala ba alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku don ku yi imani da ku? wa kad akaza mithaqakum in kuntum mu'minin alhalin Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin za ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah tun kafin ku zo duniya to ya za a yi a ce kuma ku bata alhalin manzon Allah yana kiran ku ga imani so da idan akwai karantarwa ta Qur'ani da Sunna ai ba za a bata ba ya zo a hadisi manzon Allah sai yake ga wa sahabbansa ayyul mu'minina a'jabu ilaykum imana a cikin waɗanda suka yi imani zuwa kuka fi mamakin imanin sai suka ce mala'iku sai manzon su aika wa kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim to sai mala'iku ba za su yi imani ba alhaji suna wajen ubangiji suna can sama suna rayuwa su yan gatan Allah ne sun makusantan Allah ne sai ba za su yi imani ba wannan ba shine abun mamaki sosai ba sai suka ce to annabawan Allah sai manzo Allah ya ce wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alayhi sai ya ba za su imani ba alhalin wahayi yana sauka musu ai su ake aikowa da shirya wannan zai baka mamaki sai suka ce to na hannu in ji sahabbai wato imanin mu ya ba da mamaki sai manzala kuma ya ce wa kai fa la tu'minuna wa ana baina aqulikum to sai ba za ku imani ba alhalin ina cikin ku ina koya muku addini yau da gobe kaga wannan shi ma abun mamaki ne amma ba shine na kodolewa ba tunda kullum ana karantar da ku to sai za ku yi kubata ai ba za ku kubata ba to sai manzo sun ya ce musu ai ala inna ajabal khalqi imanan la qawmun yakununa min ba'dikum yajiduna sufan fiha kitabun yu'minuna bima fi ai wanda suka fi mamaki su ne mutane da su bayan su za su samu wasu takardu an rubuta littafi an rubuta alqur'ani a ciki amma sai su yi imani kana su sabai lankana musu qur'ani a ciki yana kirjin su ne ana gaya musu su haddace a gaya musu ba su san qur'ani a hade haka ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai daga baya aka hada shi ne Abubakar aka hada shi nan ma yana wajen sai na Abubakar ɗin ne wani wasu abubuwa ne aka har hada na fata da waye baka sai ka dauke shi kai yawo da su? sai daga baya aka dinga rubutawa a cikin takardu to amma abun mamaki wasu sun zo bayan sahabban ma amma kuma sun yi imani sun yi imani da alqur'ani manzo da kuma yake ko wannan shine abun mamaki kuma abin da zai zai fi bada mamakin ma waɗanda ba larabawa su ba sa jin larabci ba amma kuma sun yi imani an tallata musu qur'ani sun yadda an karanta an fassara sun yi imani hadisan manzo Allah da larabci ne amma sun yadda sun karbi shari'ar da ke ciki littattafan shari'a da larabci aka rubuta su amma kuma sun imani wato imanin ajamawa ya fi abun mamaki fiye da imanin larabawa amma yanzu abun mamaki za a ga galibin larabawan ba sa ilimi ba sa karatu san addini irin yadda ake karantarwa a kasashen bakar fata awam wai da ba ɗaliban ilimi ba zo suna sauraron karatu suna gyara addinin su a kasashen laraba sai ka nemi wannan karatu sai ka ga babban malami yana karatu sai ka ga wata mutum goma ashirin a gaban sa nan ma galibi ɗalibai ne ba wai mutane mutanen gari ma Najeriya alhamdulillah ga zo an cika masallaci ciki da wuri ko mutum wajen dubu ne suna sauraron mutum kaga wannan ci gaba ne aka samu sannan larabawan kuma idan baki ya zai na tattauna sai su dauka kaman bai da ilimi ne su suna ganin kamar su ne suka san addini sai sun fara tattauna da shi yana kawo musu abubuwa na ilimi sai su kamar mamaki har ya gaba su suna neman fatawa a wurin su da tunanin su tun da ba su yawon duniya ai ba larabe shi ya san larabci yanzu ka san kasar larabawa ne sai tambaye ka sai ce to Allah da ya kuke sallah da yaren ku ne kuke sallah wai wani ma da ma za ka iya karanta Qur'ani kai baki ba za ka karanta fatiha ka tsora sura kai kabbara Allahu akbar kai tasbihi da sa duk ba larabci bane wallahi wani ya taba tambayar mu wai wai da wani yare muke sallah wai ya dauka qur'ani sai mu dinga karantawa da hauka dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin kai kaza kaza ka tafi aka wata na karanta alhamdulillahi rabbil alamin akwai har yanzu na ba ya zamani da bane akwai da suke daukan bakaki kamar ma su kan ba za su iya larabci ba kwata kwata ya mutanen ku suke sata da wani yare suke da yare ku kuke sata da larabci ake yi kuma ya fi ka iya larabcin ya fi ka ilimi sai zai karanta ƙur'ani kuma ya fi ka karatun qur'ani wannan shine abun mamaki ko abun mamaki bakaken fata sun fahimci addinin musulunci sun shiga musulunci kuma sun iya karatun sun fahimci addini suna karantar da al'umma ko zaka shirya daga Allah ne subhanahu Wata'ala, sai ka wani ko balarabe ne amma ba abin da ya sani wannan hadisin ma wata ayar wato shi a cikin ishkatul mas'ali da isnadi hasan ubangiji ta dace wa man ya'tasim billah duk wanda ya rike addinin Allah faqad qudiya ila siratin mustaqim an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wato duk wanda ya rike addinin Allah subhanahu Ta'ala wanda yana nan akan shirya yana kan tafarki madaidaici wanda zai kai shi zuwa ga aljanna saboda ka karike addinin Allah shine kana kan shiriya kuma ka kama hanyar tafiya aljanna karkaiwa addini kariwan sa kai nan kashi sama sama baka damu da shi ba idan ga ya haka yanzu zaka barar da shi ba za ka kai labari Abdullahi bin Abi Dawud yana fara cikin ha'iyansa yana cewa tamassak bi wa tabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu ودم بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول عن رسول الله ترجو وترهب yace kai riko da addinin Allah kai riko da addinin Allah ka bi shiriyan da manzo Allah su ma yazo da ita kar ka zama dan bid'a domin ka samu riko in ka zama dan bid'a ba za ka samu riko yace kai addinin ka da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka za ka tsira daga azabar Allah ka ta da rahmar ubangiji subhanahu wataala za ka samu riba to kaga sai sai ka riko da addinin ka ka riko da qur'ani ka riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala yake ya alladina amanu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أنفسكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya koda daukai imani ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah hakika ne jin tsoron wala tamutunna illa wa kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron da shine yadda ya cancanta a tsoron kada ku saba masa kwata kwata shine Abdullahi bin Mas'ud yace ma'anan ittaqullaha haqqa shi ne an yuza fala yusa wa an yuskara fala yusa wa an yushkara yusa. yufa shine ayo Allah da a asaba a tina shi kar amanta da shi ko shi kana tine da Allah na gode masa kar abu kuce masa wasu malamai sun tafi cewa wannan ayan an soke ta da ayan da take cikin suratul taghabun fattaqullah masada to ji tsoron Allah matikar za ku wasu malamai suka tafi an soke ta wato ku ji tsoron Allah idan za ku ma to ka bi umarnin Allah idan za ka iya wato in akwai dura shikenan sai a dauke maka ka bar sabon Allah matikar ba abun ya fi karfin ka ba kenan akwai lalura za ka iya cin mushi akwai samun Allah da lalura za ka sa ka yi akwai kuma wannan lalura ba za ka sa ka yi idan mutum yana jin yunwa babu abinci a tare da shi zai halaka sai mushi zai iya cin mushi kaga da man a anan bai zai iya kiyaye haramun din ba dole ne ya yi aiki da haramun amma bara a ce mutum in zine zama masa lalura ne ba a ce wai zine ya zama lalura ya ne yi ba yadda za a iya zama lalura wannan maganar banza ce kamar wata ta turo mana tambaya wai saurayin ta ya yi yayi lalata da ita ta taki amma yanzu haka ya faɗi yana can asibiti rai a hannun Allah yanzu ya za ta yi tana son a bata fatawa kenan ta je ta ba shi dama ya lalata da ita kaga wannan maganar banza ce wani bai yadda ma cewa yana asibitin saboda wannan ba ƙarya ce magana so bayan da za a kun sabon Allah da bai zai zama da nurawa, ba a ce ka yi shi to ku ji tsoron Allah duk abin da Allah ya ce kai kai abin da ya ce ka bari ka bari sai dai abin da ya fi karfin ka in abu ya fi karfin ka kuma to la la taklifa illa bil qudur ba a tura maka abu sai kana da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah bai zai tura maka abu sai in zaka yi idan kuma abu na haramun ne dole sai ka yi shi abdarura ta kuma bin Da dura yana alatta abin da yake na haramun shi ne ake misali da tushe in za ka mutu zaka ka mutu in baka sha wani abu ba ruwa sai wani abu wanda yake na haramun za ka sha ko za ka ci kenan sai kai amfani da shi don ka ce kiran amma ba wani babi daban na shakatawa ko na fita sha'awa to wasu malamai suka ce ba wai fattaqullaha mastata'tum ta soke fattaqullaha fattaqullaha fattaqatihi bane a tana bayanin ga abin da ake nufi da aka ce ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa sai wannan aya ta ce mastata'tum matikar za ku ji kenan in abu ya fi karfin ku kuma Allah zai sauke mu saboda wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma afdirari ba abin da ke zama wajibi in ba za ka iya ba ba abun haramun in ya zama me ya zama ainihin wato da lura ina aya kamar ta yi tafsisin wancan aya ba wai ta shafe ta bane to da magabata suna ambaton tafsisi da annasu ba suna nufin ta shafe aya ma ta takaita ma'anar ta ta takaita ma'anar ta tidda wasu abubuwa a cikin ma'anar hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari da muslim manzo sama yake idza nahaytukum an shay'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masalat idan na umurce ku ina hana ku abu ku nisanci wannan abu idan kuma na umurce ku da abu to ku zo da shi gwargwadon yadda za ku yi ko da kaga shi hani duka nisanta gaba da don ba a dauka wani ba amma umarni akwai abin da ba ka iya yi musamman abin da ya shafi na nafilfili kaga wani ba za ka iya ba sai kabari na wajibi kuma in ya gagara ba za ka iya ba sai ka yi shi inda za ka iya misali sallah ba za ka iya a zaune ba a biye ba sai kai a zaune salli qa'iman fa in tastati fa qa'idan fa in tastati fa kai sallah a tsaye ba za ka iya ba kai a zaune in ba ka iya zaune ba kai a kwance kaga ka ci tsoron Allah gurgudu yadda za ka iya ne ubangiji subhanahu wataala ba zai tsora maka abun da yafi karfin ka ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunciya a ciki da Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda kuma ku face kuna musulmi wannan kan zaka iya ne kar kai ta kai inda. karka yanzu wani abu ya kwashe maka wato ainihin imanin ka don in ka mutu ba musulmi ba wutar jahannama za ka shiga kuma za ka dawwama a cikin ta har abadan abada amma in ka mutu da imani ko da mai rauni ne wata ran za ka fita daga wutar jahannama ka tafi aljanna sai dai ba a fatan ba a fatan a rataye wutar jahannama ko da da shakwarci shi sai ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad manzo da ta kuma ce man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala aljanna فلتدركه من يدعو وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت الناس ما يحب أن يؤتى إليه duk wanda yake son a nisan shi daga wutar jahannama a sa shi a aljanna to mutuwarsa ta zo maka yana da imani da Allah da ranar lahira ya zama ka cika da imani in dai kana son a nisan ka daga wuta ka shiga aljanna to dole sai ka cika da imani duk wanda bai cika bai cika da imani ba to maganar aljanna kan babu yayi hannu riga da yayi hannu riga da aljanna sannan kuma yake mutum ya zo mutane abin da yake son su zo masa da shi ma'ana ka zo mutane mai kyau kamar yadda kake son su ma su maka mai kyau kar ka cuci jama'a don ba ka son kai ma a cuce ka saboda haka ka riƙe imani ka gangan har ka mutu da shi ya zo a kai musulmi manzo Allah sai kuma yace la yamutanna adukum illa wa huwa yusnu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure mutu ba yana kyautata wa yana kyautata wa Allah kar ka mutu sai kana wa Allah da zo zai maka rahama kenan ka mutu kana mu'mini kenan ko don ka buri kan ka ga ba magana rahama ba ya zaton ka kenan ka rike imanin ka da kyawun ayyuka lokacin da ka zo mutuwa sai ka tuna da imanin ka ka tuna da kyawun aikin ka sai ka yi tamani rahama Allah amma idan ba imani na raka tamani rahama Allah ko ba aiki masu kyau to kaga dole ka mutu da imani ubangiji ta dace wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku shine addinin Allah wala ta tafarraqu kada ku raba ba. anan kuma ubangiji ta Allah yana hana bayan sa su rarrabu su haɗa kai su yi riko da igiyan Allah ita shine addinin Allah shine alqur'ani a yi riko da alqur'ani domin kada a rarraba wato abin da zai sa ku samu haɗin kai shine riko da addini da qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka samu wannan in aka samu sabani a nan to ba ta za su haɗa kai ni na rike alqur'ani na rike hadisi na ce anan zan dawo addini na sai kuma ka je ka rike wasu mutane wasu shehunai ko wani waliyai kace anan za ka dauki addinin ka to sai a za a yi hannu. mai ba zai taɓa haɗuwa ba har abada zan bar qur'ani da hadisi zo in bina ka kaga bai zai yi ba sai dai in kai za ka bar nawa ka zo ka bar naka ka zo ka bina wato ka bi qur'ani da hadisi to anan ne za a samu hadisi amma in ba haka ba sai dai a samu hadin baki amma ba hadin kai ba kowa ya tuntube nasa shi ne da za ce to shi ne mu tafi tare amma kai bai zai taɓa haɗuwa ba to shi yasa masu fi masu cewa a daina ya karbi di'a da shirka a daina cewa wannan abu bid'a ne ko wannan abu shirka ne wai yana kawo rarraban kai to suna bata a kansu lokaci ai irin wannan rabuwan kar har duniya ta tashi ba za a daina su a ah, don haka ne kafure ma a hada kai da su kawai a daina cewa kafurci kafurci a daina cewa Allah uku kafirci ne domin kar a samu rarraban kai tsakanin musulmi da kirista kada ba zai yi ba haka nan babu yadda za a ce wai eh, ana yin bid'a kai shiru ana yin shirka a musulunci kai shiru ana zalunci kai shiru ana saba wa Allah ba ce ba za a faɗa ba a yi daidai ne kuma a ce wannan haɗin kai ne ai ba haɗin kai kuma haɗin kai ne to akan barna ne Allah bai yarda da wannan haɗin kai ba to da kai za a hada kai a kan akan alqur'ani da hadisin manzon Allah shine ma'anan wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah shine addinin Allah da qur'ani da sunnar manzon Allah sama kada ku raba Abdullah bin Mas'ud yace inna hadha alqur'ana huwa hablillahi mati, wa huwa an-nurul mubin wa huwa shifaa'un nafi' ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu wannan alqur'ani ne igiyar Allah mai karfi wanda in ka kama ta ba za ta ɗinke ba har sai ta kai ka aljanna kamar yadda Allah ta'ala ya ce faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wusqa duk wanda ya rike ya kafirce wa taghut ya yi imani da Allah ya rike igiya mai karfi wanda ba za ta ɗinke ba za ta ɗinke ba kwata kwata dan fi samanta ba za ta ɗinke ba to kaga alqur'ani sai igiyar Allah hablullahi ne al-mamdud min as-sama'i da al-ardi man tamassaka bihi faqad naja Allah turo igiyar daga sama zuwa sama kai riko da ita ka ka samu tsira ka kai riko da alqur'ani kai riko da addinin Allah ita kuma shine haske mabayyani wanda zai haskaka maka hanya zai haskaka maka shari'a sannan shine waraka mai amfani magani mai amfani kenan maganin mutar jahannama shine aiki da qur'ani sannan kuma shi alkur'ani kariya ne ga dukkan wanda ya rike shi kuma tsira ne ga dukkan wanda ya bi shi in ka rike qur'ani zai kare ka daga dukkan sharri ko fata idan ka rike alkur'ani zai ainihin haskaka maka hanyar shiri kitabullahi afdalu kulli ilmin به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبكي به بدلا بتاتا ولكن أستزيد به حلول littafin Allah shi ne fayyan gini shi ne maganin duhu ya nuna maka shirya ya haska maka ka gane nan na abu ƙasa ne ka kauce masa wannan abu daidai ne ka yi shi wannan sai alƙur'ani ji sai aka faɗa cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kitabullahi fihi al-huda wan nur man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana ala al-huda wa man akhta abara littafin Allah shine shiriya shine hasbi duk wanda ya riko da littafin Allah yayi aiki da shi to yana kan shirya. wanda ya kuskure wannan kuma ya bata to a wanda baya kan qur'ani da hadisi a ce ina kan shirya, ina kan bata mu kuma bayan da za ya samu hadin kai a cikin al'umma sai an me sai an dawo kan alqur'ani da hadisi sai an dawo kan alkitabu was sunna wannan shi ne zai haɗa kanmu domin ya zama idan muke dauko addinin muni guda ɗaya ne Allah ne yake bamu da manzala ta sama to wannan kanmu sai haɗu kan wannan amma ba haka ba kan me zai haɗu ba sai dai baki Allah ta'ala ta wala tafarraqu kada ku rarraba ya umarce mu mu yi mu haɗa kanmu sannan ya hana mu kuma mu daga rarraba wato kada samu rarrabuwan kai wannan ya fita daga musulunci ya tafi wani wuri ko ya bar qur'ani da hadisi ya je kafa aqida ka daban ko ya je rubuta wata aqida daban to sai a zai a samu a samu hadin kan ba zai taɓa yiwa ba to musulunci yana kiran mutane zuwa ga hadin kai amma ko musulmi su suka kira rarraba kafirin su fi mu hadin kai a yadda bincike ya nuna wani yace ba abdu anil adiyani fil ardi kulliha wajubtu da allah gharban wa mashriqa wa lam ara kal islam ad'a lil fati wa la min ahlihi Ya ce yace nayi bincike akan addinai gaba ɗaya su nayi yawo gabacin duniya na kure da yammacin duniya gaba ɗaya yace ban taba ganin addinin da yake kiran mutanensa su hada kai irin addinin musulmi yace amma ban taba ganin mutane masu tsananin rarraban kai irin musulmi sauran addinan babu kira akan a haɗa kai a ciki sosai amma sun fi musulmin kuma haɗin haɗi saboda dole sai mun dawo kan addinin mu sai mun dawo kan alqur'ani da sunna kafin kanmu ya haɗu hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim ubangiji ta magana ta sama ce inna allaha yarda lakum salatan wa yaghfir lakum salatan Allah yana so muku abubuwa uku kuma yana kin ku abubuwa uku يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناسبوا من والله الله أمركم Allah ta'ala yana yarda muku ku bauta masa shi kaɗai masa shirka sannan ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku farko da gaba ku yi riko da addinin Allah ku yi riko da alqur'ani da hadisi kar a samu rarraba kai a cikin Allah yana yayin da wannan sannan kuma ya yarda ku yi wa shugabannin ku nasiha idan sun kauce hanya ku gaya musu ku yi musu biyayya ku ba su haɗin kai cikin abubuwa na alkhairi da suke yi Allah ta'ala ya yarda da wani, wato ba yarda kuma su tawaye da dai idan sun hana ku addini sannan yana ki muku wa guda uku kila wa qala wa kasratu su'ali wa iza'atul mal Allah ba son kace na nace ai an ce ai wani ya ce shine yawan suru Allah ba son mutum yawan suru ba a son yawan tambaya bara amfani kai ta tambaya kai ta tambaya mun da bai zai amfane ka ba ko tambaya ta ta'annuti don ka kure malami ko ka tambaya a gaya maka ba za ka yi aiki da shi ba za ba a son wannan sannan ba a son wadakanta dukiya ga wadakanta dukiya ana almakozaranci da ita dukiya abu ne mai muhimmanci Allah ta'ala ya yi umarni a kare ta. wani yana nema ma bai samu ba kuma kana wadakanta ubangiji ta'ala ya واذكروا نعمة الله عليكم وتنا نعمة الله تعالى يمكم هو مسلمين إذ كنتم أعداء لا قومة ينجوناني فألف بين قلوبكم ألا يا حتى مكان زكاة فصدونا فأثباتم بنعمته إخوانا وكواعي بريكم وانجونا بنعمته لنعمة الله وكنتم على شفا حفرة من النار da kun kasance akan gaba ta wutar jahannama da sobin kafirci da kuke yi fa anqadakum minha Allah ya samu da ku daga gafar wutar jahannama din da imani ya samu ku imani ku kai imani kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka nan Allah yake bayyana muku ayoyinsa da allakum tahtadun domin ku shirya to tuna neman da Allah ya muku na haɗin kan da kuka samu wanda da kanku a rarrabe wannan aya tana magana akan al-ausu da khazraj wasu kabilu guda biyu a Madina ba sa ga maciji gaba ce mai tsanani yaƙi ne a tsakanin su tsawon lokaci kullum cikin yaƙi suke da gaba da ubangiji ta'ala ya zo da musulunci da suka karbi musulunci kawai sai suka zama yan uwa kowa yana son dan uwansa kaga musulunci shi yake hada kan al'umma amma da kan dukan juna suke sai zama suna son juna saboda Allah suna ziyartar juna suna taimakekeniya alal birri wa taqwa akan da'a da kuma taimakon ubangiji abin da tsoron ubangiji sai zama kansu ya haɗe kamar ba su suke gaba jiya ba kamar ba su ne suke kokarin kashe juna jiya ba ke na musulunci ya haɗe su sun dunkule sun zama abu guda ɗaya magana sun yake masalar mu'mini na fi tawadihim wa tarahumihim kama da lil jasad al wahid idan shaka min hubun tada'a lahu sa'irul jasad bil umma wasa misalin mu'mine wajen wato son juna da su da yarda da juna kamar jiki guda ɗaya son juna da tausayawa juna kamar jiki ɗaya in wata gaba ba ta da lafiya sauran gabbai sai su zube da da zazzaɓi da rashin bacci haka ake son muminai su haɗa kansu su zama abu guda ɗaya masoya juna abu. Ya taɓa ɗan uwanka musulmi ya taɓa ka duk abin da ya taɓa ɗan uwanka musulmi to ya taɓa ka kawai ba za ka taɓa yadda da za ka ji a jikinka abin ya taɓa ka manzala sama ya ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'd mu'mini da mu'mini kamar gini ne shashin sa na karfafa shashi in gini yana hada wuri da zai dade a tsaye amma wani bangare ya rushe to kuma zaka samu kuma wani bangare ma zai rushe saboda haka a hada kai Allah ta'ala yana gaya mana wannan ni'ima ubangiji ta'ala a cikin suratul anfal yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم Allah ta'ala yake shine ya karfafe ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da taimakonsa da nasaransa kuma ya karfafe ka da mu'mini da za a wato da za ka ciyar da abin da ya haɗa kan mu'mini kuma wanda suka yi imani da kai da za ka ciyar da duk abin da ke faɗin duniyan nan don ka haɗa kan mu'mini ba za ka iya haɗa kansu ba amma ubangiji ta'ala ya haɗa kansu saboda ka Allah ta'ala shi hada kansu da imani sannan da suna kan gaba ta wutan jahannama ubangiji ta Allah ya tsamo su sai gode wa Allah da yin musulmi wanda da muna cikin jahiliya ba don musulunci ba da yanzu mutane sai na cikin kafurci kuma da zai fada cikin wutar jahannama Allah ta'ala ya kuma manzala ta sama ya tsamar da mu daga wannan halaka ubangiji ta'ala yana gaya mana wannan ni'imar domin mu gode masa ya tsamo da mu daga wutar jahannama da sauƙin imani to wannan ayan tana magana akan ansarawa amma kuma kowanne musulmi ta shafe shi manzara ta a lokacin da aka yi fatawa makka aka riba ganima aka riba ganima a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin wasu daga cikin ansarawa sun yi korafi domin an ba wa sababbin musulunta su ba ba su ba sai suka yi korafi a aka yi haka su ba za a ba su ganiman ba sai manzala ta sama ta ya kira su ya ce ya ma'asharar ansar alam ajidkum dhullalan fa hadakum Allahu bi wa kuntum mutafarriqin fa allafakum Allahu bi wa adatan fa aghnakum Allahu bi ya ku an yanzu da ba batattu ne ku ba Allah ya shirye da ku da sababina da ba kun kasance kuna gaba da juna ba babu haɗin kai a tsakaninku ubangiji da ala ya haɗa kanku da sababina da ku talakawa ne ba ku da komai kuna cikin talauci ubangiji subhanahu wataala ya wadatar da ku da sababina aka dinga zuwa yaki ana samun ganima lokacin da manzo Allah ya faɗi ɗaya daga cikin wannan sai su sahaban su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzon sa su suka fi baiwa dike nan da ya gaya musu wannan sai ko kuma idan kun ga dama ai za ku iya cewa mutane na sun koro ni daga daga Makka kuka bani masauki mutane na sun karyata ni kuka gaskanta sun ije ba ku na ku taimake ba ba su faɗi haka ba sai manzo Allah ya rarrashe su yace ala tardawna an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'ir wa tadhhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum ba za ku bari mutane su nika tafiya da akuya da rakumi ba a ba su ganima na awaki da rakuma su tafi garuruwan wai da bayan madina ba kowa garin sa zai tafi ya bar manzon Allah kuma a bar muku manzala ta sama ku tafi da shi zuwa gari wannan bai fi muku ba kowa ya dau abin duniya ku kuma ku dau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ku koma da shi Madina wannan bai fi muku dadi ba sai suka ce rabina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta wa hasana suka ce wallahi mun yadda da wannan rabo mun yadda mu a bamu manzon Allah a ba su abin duniya mun yadda da wannan rabo kenan sai suka yadda suka sallama ubangiji ta ala shi ya ta kansu yasa Allah ta dace akwai aya a cikin wannan akwai aya yadda da suke tsananin rarrabuwan kai amma ubangiji subhanahu wataala ya hada kansu Allah yana bayyana mana waɗannan ayoyi domin mu samu shiriya shiriya wanda za ta zama arzikin duniya da lafiya sai ta bi addinin musulunci sai Allah ta dace wal minkum يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا أولئك لهم عذاب عظيم وبنجد تعالى ولتكن منكم أمة lalle a samu wata jama'a a cikin ku ya dauna irin kai za su dinga kira zuwa addinin wato kar al'umma zauna babu masu dawa a cikin wannan kuskure dole ne a cikin ba a masu a masu karantar da al'umma wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki Waya yanhauna 'anil munkar suna hana munanan ayyuka wa ulaika humul muflihun wadannan sune masu samun rabo duniya da lafiya duk jama'an da akwai malamai a cikin su masu karantar da su masu musu wa'azi masu dora akan alkhairi suna hana su sharri su waɗannan al'umma su ne suka samu rabo amma idan an masu wa'azi a cikin su wa'azi shine maganin bata Eh, a rashin kira bibi ya mata ko ko kurma ya mata kai to saboda haka kamar yadda a can ba muka karanta manzala ta suma yana cikin sahabbai yasa suka samu imani mai karfi ya zama ba a isa a fitinar da zuwa imani su ko a sa musu shakka to haka nan ko idan al'umma suna tare da malamai masu wa'azi to ba za su bata ba ba wanda zai sa maka shakka imani kullum kana jin wa'azi Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ya zaka bata amma in ka kaurace wa wa'azi ba ka ji to yanzu za a sa maka shakka a imani ubangiji ta ala ce al'umman da suna da masu da'awa masu wa'azi wannan al'umma su ne masu raba suna samun babbar to arewacin najeriya sai mu gode wa allah akwai malamai ko ina karantarwa take duba idan azumin na ya zo yadda ake tafsiri a ko ina amma abin da ya rage naka shine ka je ka saurara kuma ka yi aiki da shi shine ka ci ribar wannan da'awar da ake yi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallama a cikin sahih muslim yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati fa bi lisanihi fa in yastati fa bi qalbihi fa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga ana yin wani abu wanda bai dace ba ya canja shi da hannunsa in zai iya idan danka ne yake yi kaga zaka iya kama hannunsa ka hada shi ko kai shugaba ne ko kai wani babban mutum a cikin al'umma idan ko ba za ka iya hana da hannu ba ka hana da baki ka yi wa'azi ka yi nasiha in ba za ka iya ba ka ƙi abun da zuciya to irin wannan ko ba sai lalle malamai ba in dai ka ga mummuna abu ana yi ka san mummuna abu ne za ka iya hana ka ga wani yana zina yana shan giya yana shaye-shaye ai wannan ba buƙatan aya ko hadisi ko da kai ba malami bane za ka yi wannan ne to dole a samu wannan a cikin al'umma sannan ta tabbata a sunan na at-Tirmidhi da isnadi haka. manzala kama ya ce wallazi nafsi bi yadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi thumma la tad'unna fala yustajabu lakum manzala sa sama ya ce ku yi umarni na ratsai da wata raina yake hannunsa ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku hana munanan ayyuka idan ba haka ba ko Allah zai aiko muku da hukuba azaba daga wurinsa sannan ku roke shi ba zai amsa muku ba ina fi duk bala'in da ake ciki na cututtuka daban-daban da tsadar rayuwa da talauci da matsaloli da azzalumai da Allah yake jarraba mutane da su na shugabanni da sauransu da yan ta'adda da yan kinnafi da masu kakkashe jama'a ba gaira ba dalili da Allah yana jarraba mu da sabbin sabawa Allah da muke yi da rashin hana munanan ayyuka da ake a cikin da rashin umarni da kyakkyawan aiki amma da kowa zai iya kokarinsa in ga abu ba a yi ba a yi mai kyau a yi mara kyau ka hana kowa ya zama mai kyawun ayyuka mai hana munana ayyuka da Allah ba zai jarabe mu da wannan amma idan aka bar umarni da ke da hana munana to Allah ta aiko mana da bala'i kada kada kuma ubangiji da Allah ce a dinga addu'a a dinga addu'a Allah bai amsa ba ai addu'a ana yi amma kuma ba a ganin canji saboda sabon Allah da muke Allah ma a haka yana tausaya mana ne wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa yafu an kafi ina mana afwa wani lokacin sai ji tausayi mu sai dauke mana wannan bala'i bangiji ta alace wala takunu kallazi wala takunu kallazina tafarraqu kar ku kasance kaman wanda suka rarraba a addinin wa khalafu suka saba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu ne yahudu da nasara kar ku zama irin su wa ulaika lahum azabun azim wayannan suna da azaba mai girma wato kar ku rarraba kamar yadda yahudu da nasara suka rarraba idan kun yi haka Allah ta'ala zai jarrabe ku da azaba mai tsanani zai jarrabe ku da hukuma wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahlul kitabi sun kasu zuwa ga kashi 72 wata riwayan yahudu kashi 71 nasara kashi 71 aka suka rarraba addinin yace wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ila 73 firqa wannan al'umma kuma za ta kasu kashi 73 kullu hadin nari illa wahida duk da su tafi ta ne sai jama'a kwaya daya sun wanda ba za su tafi ta ba wadannan jama'an kuma manzo Allah aka tambaye shi aka ce su waye ne yace man kana alama ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan abin da nake akan sa da sahabbaina su ne waɗanda ba za su shiga wutar jahannama amma duk wanda ba su ba kuma kuma su wutar jahannama saboda haka duk yadda al'umma suka bata suka rarrabu ko kashi dubu aka kasu to sai ka duba su a suke bin alqur'ani da hadisi su ne akan gaskiya su ne wanda za su tsira daga wutar jahannama duk yadda malamai suke wa'azi ko sun kai ɗari a ce casa'in da tara suna kira akan mutane to za ka gane wa yake kira akan gaskiyan ta hanyar kafa dalili da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kira zuwa ga alkitabu wa sunna yake yakan shirka da bid'a yana kiran mutane zuwa ga tauhidi da sunna da qur'ani da hadisi to wannan shine wanda yake akan gaskiya saboda haka idan ka ga irin wannan to shine irin malamai da zaka bi kenan malamai waɗanda suke wato ahlus sunna masu bin alqur'ani da hadisi sune wanda suke akan daidai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sauran kuma ba suna kan bata ne kuma suna kiran kai zuwa ga wato ainihin wutar jahannama ne kamar yadda hadisin ku zai bai tabbatar manzo kuma yake du'a ala abwabi jahannama man ajabahum faqabu suna kiran mutane zuwa ga wutar jahannama duk wanda ya samu za su jefa shi wutar jahannama don ba ta kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka sai mu ji tsoron Allah ko bi alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata domin mu samu tsira gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin a fara tambayoyi kamar yadda muka yi bayanin jiya insha Allah gobe ne za mu rufe wato ainihin tafsiri to da tafi saboda mu samu tashi da wuri kafin lokacin gobe insha Allah mai tambaya zai karanta ko ana ba da bakin ƙwarya za mu amsa tambayoyi ani ba ku na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya yake cewa malam akwai annabi dan ƙauye to Allah ya sauke amsa shine babu babu annabi dan ƙauye saboda ƙauye akwai matsala ai dai ya ƙauye a samu babban malami ma ban da ballan kana za ka ubangiji ta ala kuma ya gaya mana alqur'ani yace wa ma min qablika min rasuli eh ayin ta ke cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqur'an ayan kuma ba haka take ba haka ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan wa ma arsalna qablaka illa rijalan min ahli a to karanta mana ayan arama وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى الله تعالى وما أرسلنا to kuma sake fasara <laughs> wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli ba mu aiko wani annabi ba kafin ka ba sai mazaje ne daga cikin ahlul qura saboda haka ahlul qura su ne ake aikowa shi yasa za ta fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lam ku tambayi masu sani ba ku sani ba wato ba a taba yin wani annabi dan kauye sai dai dan birni kamar da ba a babban malami a kauye sai dai asalin sai ya zama dan kauye daga ba zai zauna a babban gari don ya zauna a kauye to ilimin sa zai lalace don ne zai rasa masu daukar ilimi saboda haka wannan kuma ba wai rena yan kauye bane domin yan kauyanci shi ma yana da ranarsa yana da muhimmancinsa larabawa idan suka yi fita sai su kai shi kauye a je a rene shi a can saboda me saboda ya samu basira iska ko ta ina ta dinga shigarsa babu hayaniya sai ya zama mai basira za a duk wanda aka ba sai a kai shi kauye a rene shi maza da sama ai ba a cikin makka bane aka rene shi da aka haife shi a makka an kai shi wani kauye wajen halimatu sadiya to da aka tare da shi daga baya sai aka dawo da shi cikin gari to da aka kauye shi ma yana da muhimmanci amma in dai ka yi ilimi sosai to ka zauna a kauye kaga babban malami mai ilimi ya zauna a kauye to Allah ne ya jarrabe shi jarrabawa ce ta ubangiji da Allah ilimi zai amfani sosai a can ba ya ce malam idan mutum zai sa zobe a wani yatsa ya kamata ya sa kuma a wani hannu Siyasa da zai sa zobe shine yatsa mai bi ma yar kuri ita ce wato wanda banda yar karaman nan to mai bi mata anan maza sun aike sa kofiyarsa kuma a hannun hagu yake sawa a zancen da nan inganci amma wasu sun ce a hannun dama ne shi yasa zance da nan inganci agogon ka sa shi a hannun dama idan hadisan da suke magana cewa a hannun mazala yana sa kofi da dama amma ana nufi yana rike shi da hannun dama sai ya sa shi a hagu don akwai hadisan da suka ce kuma a hagu yake sawa ko suka ce a dama ma'ana yana rike zobin da hannun dama sai ya sa shi a mai ya sa shi a yatsan hagun nesa haka nan agogonka sai ka rike shi da dama sai ka sa shi a hannun a hannun hagu amma hadisin da suke kafa dalili da shi wai kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi wai fara ababun nan damantawa yana kayatar da mazala sallallahu a wajen sa takalminsa da tsefe gashinsa da yin tsarkinsa alwala da wanka wai shi yasa za ka ɗaura agogo a hannun dama wannan hadisin ba hujja bane akan wannan matsala hadisin ya inganta amma yana magana in za ka yi abu guda biyu to ka fara da dama kafin abu idan za ka yi me idan za ka wanke hannayenka ka fara da hannun dama sannan hannun abu idan za ka sa takalmi tunda duka biyu za ka sa ka fara da na dama sannan me sannan abu za ka shiga masallaci ka fara da dama sannan abu amma in kwaya ɗaya za ka yi kuma kowace ɗaya da yadda matsala yake kaga za ka yi tsarki da me za ka yi da hannun haku za ka yi ba za a ce ka fara da hagu sannan ka ka da dama ba za ka tunda da zubbin nan a hannu ɗaya za a tashi agogo a hannu ɗaya to a hannun hagu za a sa kwata-kwata wannan mai shafi wancan hadisi ba na wannan yake ce a malam idan mutum ya rasu a cikin watan ramadan to azumin din biya masa azumi za a yi ko ciyarwa za a yi ana biya masa azumin da bai yi ba yana rayi an so a biya masa saboda hadisi ba muslim na abdullahi bin umar man mata wa alaihi mun sama an wali wanda ya rasu ana bin sa azumi a biya masa kuma akwai hadisin da ya nuna za a iya ciyarwa an ciyar ba a yi laifi ba amma idan ya rasu sha biyar ga ramadan sauran azumin da ya rage ba a yi ba wannan ba ta shafe shi ba don wani aka gane wani wani sai ya asidan ya rasu sai ana tunanin kuma za a biya masa wani azumin ba kuma alhalin yayi na wanda yake raye wannan ba haka ba wannan take cewa malam mijina yana nan anan nan don Allah a masa gargadi a yanzu haka niyan sakana yake son yayi yi don saboda zai auri wata akwai ƙawata ma mijinta yana nan anan nan malamuna kuka ka yi wa mazajen nan magana gargadi don saboda za su yi aure su sake Allah ya kawo ruwa sama bai kore shi ba ko kaje ka da Allah karka sake ta tana kamun kafa wata ramadan a wurin tafsiri ba za a hana ka kara matar ka ka kara mata in ta ce kar ka kara aure wannan kan kace ba ta isa ba to amma da Allah ba sai ka kace ta ba sai hakuri ka ci gaba da zama da ita ka tausaya ba wani ya zo ne sai na amare ke wallahi ya ni ba na so mata ta zan sake ta sai ce da ku la ha farham idan ba ka son ta ka tausaya mata ba ai tausayi zai sa ka rike ta saboda ubangiji ta dace wa waje da bainakum mawaddatan wa rahma ko da haka akwai soyayya akwai tausayawa to ka rike ta don tausayin da kake yi in ma son ta yare ko a zuciyanka amma kai hakuri da Allah kar ka sake ta kuma kar ka fasa ƙara auren ka a shawara ta wannan ko malam take cewa ta yi shekara kusan goma sha shida a balage amma a duk shekara da ta sha azumi ba ta biya sa'annan a cikin wannan shekaru sha shidan nan ta yi aure har sau biyu duk lokacin da ta yi ciki ya da cewa akwai wata ramadan a ciki ba za ta yi ko kwaya ɗaya duk lokacin da take shayarwa idan in har wata ramadan ya shiga a ciki ba za ta yi azumi ko kwaya ɗaya to yanzu malam sai na ji ake cewa wannan abu da nake yi akwai matsala a ciki malam ina mafitar mabida shine kirama ai ganganci ne saboda haka ce ta masu bada fatawan cewa mace mai ciki wai bara karama ba suna buɗe wata kofa ce ta barna mace tana da ciki za ta iya azumi in ka kasa mata goma masu ciki kashi bakwai za su iya azumi uku ne ba su iya amma an buɗe musu kofan da wacce za ta iya maye da cewa ita ba ta azumi ba wai ciyarwa za ta yi azumi rukuni na addini ne saboda haka idan duk komai da dora ma in ta sha dole ta tafi abadan tana wata ba ta da dora. ya kamata masu ba da wannan fatawa su yi nazari a kanta sannan mata ku ji tsoron Allah sai ya zama lalura ne zaki sha kuma nan ma zaki biya ba wata Ramadan in bai zama lalura ba idan kin sha Allah sai ya tambaye ki na'am akwai wanda take roƙo addu'a akan Allah ya shirya mata 'ya'yanta akwai wanda take roƙo Allah ya ba ta miji nazari akwai ma ɗalibai masu rubuta jarabawa akwai wanda ba su da lafiya ko wanda za su tafiya suna roƙo addu'a ai na ga da bai kamata a tashi ba ko na za a je to ana ruwa ne ai mun kai ko sha ɗaya ko sha biyu kafin ruwa ya zo ko dai ko wasu za su tafi aka aka na za ya tafi tafiya to masu bukata a addu'a Allah ya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah ya mana bukatun suna alkhairi gaba daya kamar yadda muka sanar da su insha Allah wanda yake sanar da wanda bai ji ba اللهم اهدنا فيمن هديت وزودنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اتيت واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين